العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya malicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya haɗa a wannan masallaci na juma'a na ɗaya na izaratul bid'a wa iqamati sunna a birnin Gombe ƙungiyar da Allah nufi a Shehu Ismailu Dre da kafawa don wa'azi da karantar da sunna muna addu'a Allah ji malam Allah sa ya huta magabata da suka yi wa musulunci aiki nesa da kusa Allah ya kai rahama kaburburan su Allah ya sa sun huta jagoran wannan aiki a Sheikh Muhammad Athani Yahaya Jingir muna kare masa addu'a Allah ya yi masa kariya da shi da dukkan mataimakansa a mataki na ƙasa da ƙasa matakai na jihohi da ƙananan hukumomi da sauran anguwanni da dukan masallatanmu da ɗaiɗaikunmu Allah ya yi wa rayuwarmu albarka Allah raba mu da baƙin cikin duniya da na lahira Allah ya sa waɗannan ayyuka su zam dalili na shigar da mu aljanna da rahamar Allah to kamar yadda muka saba kowace asabar muna nazari a cikin ilmul fara'id ilimin sanin yadda musulun ya yi adalci ya bayar da rabo kamar yadda ya baiwa kansa ya baiwa ƙaninsa ɗan ƙarami saboda haka yadda kuma shari'a ta ce a raba inda dai ‘ya'ya ne duka komai girman mutum da wanda aka haife shi yanzu in an tashi raba gado dukansu maza daidai da daidai dukansu mata daidai da daidai namiji da mace lizzakari misul hawil unsayayin shi yasa Allah subhanahu wataala ya raba gado da kansa ya gama abewa ne kaza abewa ne kaza abewa ne kaza in akwai wane da wane to wane ya tashi daga kaza ya koma kaza in babu wane ba wane wane da da kaza koma kaza an riga an gama ba wani ishihadi da za a zo a yi a yau a ce bari mu gani a ba wane gado ko kar a bashi an gama kawai bi za a yi القتل فلا يجدان من يفصل بينهما حتى يختلف اثنان har ya zamanto ko har ya zamanto mutum biyu su yi saɓani filfari ba a cikin wata matsalar gado wani ya mutu ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza na ce kaza za a bashi wancan ya ce kaza za a bashi suna rigima khilafa ko wannan ya ce rubu'i wancan ya ce subuni ko wancan ya ce nusufi wancan ya ce sulusi an yi sabani ko ba yi ba za a samu wannan a cikin wata matsalar gado da za a yi ta rikici a yi ta rikici fala yajidani man yafsilu bainahuma wa fi riwaya man a wannan ba za su samu mai raba gardama ba ce kai kai ne da gaskiya kaza za a baka wancan ba shi da gaskiya kaza za a shi. a raba gardama ko ba a rayuwa ba amma idan aka ɗauke ilimin gadon aka yi rikicin to za a rasa raba garjama za a rasa mai raba garjama to kaga fitintinu za su bayyana kenan saboda me saboda tsakanin ɗan adam da kuɗi kuma haka Allah ya yi haka ya so da aka zo maganar ku yi jihadi sai aka ce bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawunanku aka fara gabatar da me sannan kawuna sau da yawa mutum a wurin kare dukiyarsa yakan ba da ransa har a kashe shi kuma ya yi shahada ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man kutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi a ƙoƙarin kare dukiyarsa ta halaliyarsa yi shahada kaga kenan dukiya tana da muhimmin matsayi to kun ga akwai tarawa ga wannan ilimi ko jama'a ko babu to sai muka koma inda muka tsaya mirasul jaddi ma'al ihwa wal akhawat al ihwa wal ko ba ka aka ce ba gadon yan uwa maza da yan uwa mata tare da kaka in sun haɗu wal'akawat kenan idan ‘yan uwa maza da mata kai sun haɗu da ‘yan uwa da kaka za su yi gado haka idan ba a kai ‘yan uwa ɗin sai li'abbai maza ko mata za su yi gado tare da kaka jama'a mun gane ko mu gane ba to mun yi karatu har mun kai ga shafi na nawa 88 da bakwai a na wasu ko ina ne karatun yake na'am na'am to bayan mun yi waɗannan abiyat na a sheikh al-rahabi a cikin rahadiyya akan gadon kaka ya ce wa taratan ya akubu sulusal baƙi ba da zaul furubi wal arzaki haza iza ma kanatil muqasama tanqusuhu an zaka bil muzahama wa taratan ya akubu sulusal mali wa laysa anhu nazilan bihali وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يسحبها أنا مكذب منكر أنت من يشره من جاني الأمثلة توضيحية alhala a saniya ga misalai na ƙarin bayani a hali na biyu na ɗaya alif mata an zaujin wa jaddin wa ahin shaƙiƙa. mutumin da ya mutu kaga matat ne ashe in an zaujin ne to matat kenan za a gyara ko ba za a gyara ba ma a yauwa ina masu matat na ku yayi daidai kar ku taba amma masu mata to kuskure ne za a gyara ba za a ce mata an zaujin ba ya mutu ya bar miji kai ka taba ganin ya mutu ya bar miji <laughs> sai dai ta mutu ta bar miji wa jaddin ta bar miji ta bar kaka wa akhin shaqiqa da dan uwa shagigi sai yace ga yanda za a raba gadon jama'a kuna tare da mu zawji farduhu wa huwa nisfu miji yana da rabansa shine rabi wal baqi yuqsamu bainal akhi wal jaddi saura a raba tsakanin ɗan uwa da kaka kun gane jama'a ta mutu ta bar zaujun ahun shaƙiƙun sai jaddun kun ga anan ina ita matar da ta mutu nan fa bata bar ɗa ba idan kuwa mace ta mutu bata bar ɗa ba ko a wani gida ko a gidan mijinta ba ɗa in tana da shi a wani gida to tana da ɗa sunanta ko da ba gidan mijin da take bane yanzu to tun da ba ɗa to miji yana da ɗaya bisa biyu na dukiya sorry <laughs> ɗaya bisa na biyu lizojin nisfu miji yana da rabin dukiya yaya za a yi a samu rabin dukiya in aka rubuta hudu a nan za a iya bashi biyu haka ne an bashi rabi asalin matsala hudu an ba wa miji rabi saura nawa saura biyu a baiwa ɗan uwa shakiki ɗaya a baiwa kaka ɗaya yayi akwai wanda bai gane wannan ba Allah alaji Alhaji ba ya ce ko shi ya gane. Ah, ma wanda bai gane ba bulala kawai. <laughs> To. Sai ina. Fatakunul muƙasa matu khairan lil jaddi. anan muƙasa ma tafi alkhairi ga jaddu kaga anan in aka yi fardu anan jaddu ya samu nawa ɗaya bisa nawa bisa hudu anan idan aka ce a bashi sulusi da ɗaya bisa huɗu, da sulisi wanne ya fi eh? idan aka ce lizzauji a nisu walbaƙi yi kusa ubayin al'akiwar jaddi fata kunin mukasa matu khairan lirjaddi wanne ne mukasa ma? to amma min filifil baƙi fiye da filifil baƙi idan da aka ce zaujun ahun shaƙiƙun jaddun da a zo a ce za a cire rabi ko? yana da rabi da a zo a yi haka a ce an yi haka an ba wannan an ba shi biyu kamar da muka yi a can a nan an raba ɗaiɗai to idan aka zo aka ce an ba shi biyu a nan saura nawa saura biyu da a ce a baiwa jaddu sulusun biyu ɗaya bisa hudu abun shagiwan ɗaya bisa hudu haka ya yi wa bai gane ba babu ba muna tari mata an kunni wa jaddin wa akhawaini shaqiqaini wa ukhtaini shaqiqataini ya mutu ya bar uwa ya bar kaka ya bar yan uwa shakikai maza biyu ya bar yan uwa shakikai mata biyu to ga yanzu a raba da ummi sudusu uwa tana da ɗaya bisa shida da yasa ba zai faɗa min dalilin da yasa aka biya ɗaya bisa shida anan haka na zaunen nan jakkun mina ah jayi to me ƙarin bayani kai ba zai mu ƙarin bayani Ya ce jam'an min al'ikuwa shi ya yasa aka bai wa uwa sudusi wa zai mu bayani ya faɗi magana a dunkule kuma haka take to wa zai ƙara bayani in an gane da kyau wayo Allah wa zai ƙara bayani malam Musa kana da karin bayani a ah, sai ku ce ai dama ita uwa in ba ɗa ba jam'un minar ikuwa ba ɗan ɗa to za a ba ta sulusi ne amma tunda akwai jam'un minar ikuwa ko kuma akwai 'ya'ya ko ɗa za a ba ta ɗaya bisa shida wannan ba bayani ba ne ba ku to yanzu abin da na faɗa haka ne haka ne haka ne malam baba shi ma haka ne eh na malam yace baba shi ma haka ne ka ce baba a wanne tsari ya tambaye ka yanzu wannan haka eh. a ah, sam sam kana tsammanin yan umar ikuwa sun isa masu gadon akwai uba balle ma a ce kaza suke zo babu in akwai uba akwai dan uwa to dan uwa baya gado in dai uba mahaifi ne ba gane ko ba gane wa tasqutu al-ikhwatu bil banina amma 'ya'yan sai maza wa bil abil adana kama rawaina aka ɗa da aka haifa ba jika ba ba ɗan ɗa ba ɗa shi ma in akwai shi ɗan uwa ya faɗi ko gane ba kamar ka ce ga gwamna ga shugaban kasa waye za ka fara gaisarwa eh shugaban kasa ko ga gwamna ga ciyaman ba za ka fara gaisarwa eh wannan su ne a gaba eh, idan an samu uba mahaifi ko ɗa da aka haifa su ne a gaba fiye da ‘yan uwa fiye da ‘yan uwa maza ko mata da daya a nan ya ce falilhummin sulusu walijadi sulusul baki وما تبقى يأخذه الإخوة والأخوات للذكر مثل أو الأنثيين حسب الشكل التالي لا يتم للجدمين نعم جدي جد الفوق وجد أخ دقيق أخ دقيق أخت دقيقة أخت دقيقة دي كده نعم أم نعم أم أم ya matasa a eh. yanzu ga uwa uwa ga mamaci ga kaka ga mamaci ga yan uwa shakikai maza biyu ga mamaci ga yan uwa shakikai mata biyu ga mamaci sai ya ce maka ne lilbafi ne a uwa tana da daya bisa shida uwa tana da nawa malam dalilin uwa tana da daya bisa shida saboda jan yawwa akwai taron yan uwa ta tashi daga su ta kuma ne su na bisa shida sai ya ce mas'ala ne shida ko cikin shida mun bai uwa ɗaya nawa eh, ¿Eh? saura biyar to yanzu a nan idan muka zo za mu baiwa jaddu sulusin biyar haka ne? yaya za mu yi mu samu sulusin biyar kaga sai mun mai da wannan biyar ta koma nawa sai ce eh sha biyar idan ta koma sha biyar i mu ce a nan akwai a bashi sulusul da baki ne saboda haka nawa saura nawa sha biyar biyar da muka san ɗaya biyu uku hudu biyar shida asalin matsala shi ne shida shi ne raddin eh shida sau shida ne shida sau shida ne السني وللجد سدس الباقي to idan aka ce an raba da shida aka baiwa wa kowa ɗaya bisa shida matsala ta kare ya za a ɗora Diana Lenaba. talatin akwai sulusin talatin eh, sai mu ce yanzu saura nawa ashirin saura ashirin za dama da daya biyu uku hudu shida ba zai rabu da talatin ba da shirin ba ko ba ba sai mu sake zuwa mu ce nawa wannan sau nawa sau talatin da shida talatin da shida sau wannan wannan sau sau hudu daya biyu sau shida ɗari eh, da da shida da wannan talatin yawa shida sau wannan saura nan muka tara waɗannan casa'in da shida wannan da wannan casa'in da shida saura dari da ashirin saura dari da ashirin zai da gudu shida ashirin ashirin ashirin ashirin kai kana da ashirin sau biyu kai kana da ashirin sau biyu kai kana da ashirin sau daya ne ma kana da ashirin sau a cikin littafi ne sabi na nawa ba. Eh, sai na ga sun rubuta wani abu wa bakin ce ya ne zurfin a biyar bisa shida sai daga cewa wasu sabon wani shirula ilmi'a da gariban bai ta gariban kamar kusa da sabon da sabon sai ka ce wa wasu sabon shirula washiruna ilmiya da bil kusan ashirin da bakwai a cikin ɗari ne kusan bai maka da su dalla dalla ba shine kusan a cikin eh ba eh sai mu je eh fito mutane eh daga gida ah, <laughs> a ba aka amma yau na karshe ko? eh insha Allah sake zuwa ba littafi jima ba insha Allah kana saurare insha Allah na karmaka Allah kaman wacce ne ta mutu ta bar gida kuma an raba gadon ɗakuna ne ɗakuna guda hudu ah, su wannan tabar din ɗayan guda su hudu ne maza biyu mata biyu to an san da aka raba ɗakunan su hudu amma akwai irin fili da ya saura cikin gida din to shi ya za a yi da shi shi ma za a iya sani a raba da shi wanda zai iya rabuwa ne a yi wani ya ce abin da ya faɗa shi ne mace ce ta rasu da mata ya guda maza biyu mata biyu aka raba dakunan cikin hikima da dabaru aka raba akwai fili ya za a yi da filin na ce filin wanda za a iya a mallake shi ne a yi wani gini ba zai cutar da kowa ba ko ku fili ne da za a bar shi a ce kowa ya amfana da shi shi ne iri shi ne a su ke da filin da za a bar shi bare da kuma kowa ya amfana da shi ko za su amfana da shi wurin wucewa wurin shigowa kowa ya zo ya yi amfani nan ba zai rabu ko kuma aka ce a sai da shi to an cutar da ɗakuna eh. irin wannan ana samun su محمد وسلم salati salati yana da siga da yawa Allah ya saukar da aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima akwai Hussein za ta Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ake salati gare ka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 abubuwan da ka ɗauka a ciki kana amfani da shi daidai hmm. salati ba ni da wata siga guda ɗaya cewa lallai sai ki abu wannan akwai ibrahim a ciki shine ake masa laƙabe salatu ibrahimiyya hmm. A salatu al-ibrahimiyya wannan fa'ida ko duka zai zube na akwai fa'ida Aa ah, ban san wanda ya koni ba. Na'am. Ni kowanne na samu yi nake. Na'am. ربنا آتنا في الدنيا حسنة